a amsan tambayoyi daga mabiya wanda a yau ne ma zan isar da manufata akan abin da ya shafi harkar siyasa da wannan zaɓe da za a yi wanda ina kira ga dukkan wani masoyina ko mai bibiyan karatuna zaɓen da za a yi a zaɓa bola ahmad tinubu a matsayin shugaban ƙasar najeriya wanda shi ne na kuma da yawa daga cikin almajirai na da masu bibiyan karatuna na sansanin duniya sun tsaya suna dako ni na yi alkawari yau dinnan ana gobe zaɓe zan fitan musu da iyakan tunanina da iyakan nazarina da iyakan bincikena akan 'yan takara da muke da su guda uku a atiku abubakar ahmad tinubu sai kuma kwankwaso wanda zan gaya musu ni ra'ayina da iyakan bincikena da iyakan hangen nesa na a cikin waɗannan ƙwara ukun wanne ne ya fi cancanta da a zaɓa kuma ina kira ga dukkan masoyina ko mai bibiyan karatuna shi ma ya zaɓa Bola Ahmad Tinubu. Menene dalilina? Dalilina shi ne kishin musulunci. Domin a nan garin namu na Kaduna akwai Malam Nasir Ahmad yar Rafai tun da ake yin gwamnoni a Najeriya musulmai ba taɓa yin gwamna mai kishin addinin musulunci kamar Malam Nasir Ahmad ‘yan Rafai ba. Ina da dalili akan haka. A nan garin Kaduna mun haɗu da Kirasis, Kirasis ringimu tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba iri-iri kala-kala babu wanda in wannan rigiman ta taso a cikin gwamnonin da muka yi yake ba musulmai 'yan uwan shi kariya da gaske ba da wasa ba kawo malam ahmad nasiru yan rufa'i a nan hanyar gwadon gora akwai lokacin da ba ku manta ba an je maulidin shehu abuja kiristoci suka kashe mu suka tara hanya suka kona musulmai suka kashe su a cikin motoci iri-iri kala-kala sun shayi a hanya in an tafi wani abu da ya shafi addini amma yawancin gwamnoni sai dai su jajanta amma saboda kishin musulunci irin na malam nasiru ahmad yan rufa'i fitowa ya yi ya ja kunne ya ce wallahi duk ran da wani kirista ya ƙara fitowa ya tara hanya ya kashe wani musulmi to sai ya tayar da gwanin gora ga baki ɗaya arnan da suke cikin wurin babu wanda zai fita shi ma sai an kashe shi domin rai bai fi rai ba sannan malam nasiru ahmad yan rufa'i akwai crisis ɗin da aka yi wanda ya ritsa da wasu musulmai a ɓangaren kiristocin nan da dama wallahi da kan shi ya fito a mota ni na gani da idanu a nan express ya tafi ya anso yan uwa musulmai a inda aka kulle da yan sanda da sojoji haka suka tafi ya je ya anso yan uwa musulmai ya kubutar da rayukansu daga hannun makiya addinin musulunci to ni ra'ayina matsayina na ɗan ƙasa haifaffen jihar kaduna kuma ɗaya daga cikin masu faɗakarwa a social media wanda kowa yana da ɗumbin mabiya da masoya wanda mu ma Allah ya ba mu daidai irin namu ina kira ga masoyana ga mabiya na ku zaɓa Bola Ahmad Tinubu a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. 'Yan Kaduna kuma masoya na mabiya na ina kira ku zaɓa ainihin Sanata Ubasani a matsayin gwamnan jihar Kaduna domin aikin da Malam Nasiru Ahmad yarrafai Rafa'i ya yi muna da tabbaci zai zo ya ɗaura a kai har ma ya yi fiye da haka alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasu mutane wanda zan iya kamawa suna da yawa tambayoyin da na samu daga wurin mabiya na, akwai musa daga garin zaria ya ce malam muna nan muna jiranka mu babiyanka ne mu masoyanka ne a wannan hali da ake cike na siyasa wanne mutumi ne kaga ya fi dacewa a cikin shugabannin ƙasar nan guda biyu mu zaɓa mu da ra'ayinka za mu yi amfani akwai musa daga garin zaria sannan akwai murtala daga garin ibadan shi ma ya ce malam wayannan 'yan takarar guda biyu wanne ne ya fi dacewa mu zaɓa sa'an nan akwai kabiru shi ma daga garin kaduna ya ce malam a cikin wayannan 'yan takarar wanne ya kamata mu zaɓa sannan an samu murtala shi ma daga garin nasarawa state ya ce malam mu ka ne muna bin karatun ka kodo shi 'Yan takarar nan guda biyu da bola ahmad tinubu da aciko ne kamata mu zaɓa sannan akwai ah, akwai akwai ibrahim shi ma ya ce malam mu kai daga garin Legas. ‘Yan takarar nan wa za mu zaɓa? To ina ba ku shawara ya ku mabiyana ya ku masoyana ku zaɓa Bola Ahmad Tinubu a matsayin shugaban ƙasa. Wannan shi ne ni ra'ayina wanda kowane malami ya fito social media muna gani yana yana faɗar ra'ayinsa to bai kamata mu ma malamai mai shiru ba ya kamata mu ma mu faɗa muku ainihin ra'ayinmu akan abin da ya shafi zaben ainihin shugaban ƙasan da za a yi shi gobe in Allah ya kai mu. sannan bayan nan zan yi kira ga 'yan siyasa mu ji tsoron Allah bangare guda biyu PDP da ainihin wannan jam'iyya ta APC kada mu yi amfani da lokacin siyasa mu sanya matasa samari su rinka bangan siyasa a fito da makamai ko a yaƙi ko a samu rashin zaman lafiya ko a tada tarzoma addinin musulunci ya hana haka ya ku samari duk inda kuke a duniya ku kiyaye ku kiyaye kuma duk wanda ya zama shugaba a gare ku annabi sallallahu alaihi ya ce inistumila alaikum abdun habashi idan aka samu muku bawa a matsayin shugaba dan habasha to ku yi biyayya kada ku yi tada tarzoma idan Allah ya sa Bola Ahmad Tinubu ya zama shugaban ƙasar Najeriya to ku yan PDP ku yi hakuri kar ku tada tarzoma idan Allah ya sa kuma shi a ku ne ya zama shugaban ƙasar Najeriya ku NAPC eh, eh, kada ku tada tarzoma wannan umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ku matasa kada ku sake amfani da ku ta hanyar sace akwatin ƙuri'a ko ta hanyar tada tarzoma ko ta hanyar tada tashin hankali ko ta hanyar rigima kada ku yi haka duk ɗan siyasan da ya sa ku haka ba masoyinku ba ne kuma kar ku yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya ce la da'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi ba a biyayya ga abin halitta don saba wa mahalicci to kada ka yadda mai ka ya amfani da kai ya sa ka je ka saba ma Allah a ranar alkiyama ka tashi a banza jiya jiyan nan jiya jiyan nan ɗaya daga cikin 'yan siyasa yana tahowa daga garin Kano hanyar Kaduna aka samu wasu fusatattun matasa 'yan bangan siyasa suka zo suka tarbe su suka buɗe musu wuta a cikin waɗanda suka zo ta'addancin har mota ta bige wani ya mutu kaga wannan yayi mutuwar asara domin yayi biyayya ga shugaban shi cikin abin da yake saban Allah ne wanda kuma duka zaka samu musulmai ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace izal taqal muslimain bi sayfihi ma fal wal maqtul finnar idan musulmai biyu suka haɗu da takobi suka yi fada wanda ya kashe dan wuta ne wanda aka kashe ma dan wuta ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sabai suka ce rasulullah haza huwal qatil wannan shine yake sa fama balil maqtul me laifin wanda aka kashe sai annabi ya ce innahu kana harisan ala qatl sahibihi domin shi ma yana kwaɗayin kashe abokin faɗan nasa Ta saboda haka kada ku yadda ya ku samari a yayin gabatar da siyasa da za a gabatar gobe ku zauna tsakaninku da Allah wanda Allah ya ba fadlillahi alhamdu wal minna amma kada ku sake ai amfani da ku ta hanyar bangan siyasa an samo hadisi daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga sayyidina ali imamu ali shi ya rawaito wannan hadisin Allah ya kara masa yadda yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba asa jaishan annabi ya tura da wasu runduna Fa fa'ammara alaihim rajulan a cikin rundunan sai annabi ce kai ne shugaba kai ne jagora ana so duk abin da za a yi a sama jagora an gane ko fagadi ba alaihim yauman wata rana sai jagoran sai yi fushi sai shiga cikin damuwa sai yi fushi auka da nara daga nan wannan jagora sai ya kunna wuta Baƙala sai ya ce udukuluha ku shiga cikin wannan wutan fa arada ba'duhum an yadkulu an yadkula sai wasu shashi daga cikin suka yi niyan shiga wutar saboda mai gidansu ya ce simi su shiga wa qala ba'duhum sai wasu daga cikin suka ce inna ma fararna minan nari na ai mu dole mu guje daga shiga wuta ba za mu shiga wuta ba fala nadkhulha ba za mu shiga ba dan kana shugaba ka ba mu dama mu shiga wuta to kai ma kada ka yadda shugaba ya baka dama ka je kai yaki ko kai fada dan dan bangan siyasa kada ka saki ka yadda fa zakaru zalika lin nabi bayan sun dawo suka faɗa wa manzo Allah ga shi ogan mu ya sa ya kunna wuta ya ce mu shiga mu dai mun ce ba za mu shiga ba wayancan kuma su da za su shiga faqala sai manzo Allah sa sai ce lau da kaluha wanda aka ce su shiga cikin wutan nan da sun shiga ma karaju min ha abada har abada ba za su fitar da cikin wutan ba domin ba aikin alkhairi ya ba su umarni ba sai annabi ce la da atali makalukin ba a biyayya ga ga abin halitta fi ma'asiyatil kaliki cikin saba mahalicci inna madda'atu fil ma'ruf idan kaga kama mutum biyayya ya baka umarni ka aikata aikin kwarai ne wanda kada ku yadda ya ku samari a yi amfani da ku ta hanyar bangan siyasa a yi zaɓe lafiya a tashi lafiya daga ni ɗan uwanku Muhammadul Mushtaba mai ɓaro ta tudun wada Kaduna Najeriya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.